إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد رسلنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وهداها من ضلالة وعلمها من جهاله وبصرها من عمى فتح الله برسالته أعين العميا وآذانا صما وقلوبا كلفا اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن شريعة الإسلام مبنية على الشورى وحكمها شورى وأمرها شورى فهي تكره الحكم الاستبدادي الحكم الدكتاتوري يقول الله تبارك وتعالى في وصف أمة القرآن الكريم أمة الشريعة الإسلامية الغراء فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون أيها الأفاضل هذه الآيات الكريمات وصفت المؤمنين حيث جمعت في وصفهم بين حسن العقيدة وصحتها ألا وهي الإيمان بالله عز وجل وإقام الصلاة التي هي عماد الدين والإنفاق في سبيل الله وبين الشورى التي هي من نظام الحكم ومن أسس السياسة وعمد الرئاسة فلا حكم بلا شورى ولا نظام بلا شورى وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أيها الإخوة الأفاضل انظروا إلى أهمية الشورى في هذا الدين العظيم كيف عظم الله أمرها وشرف شأنها وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية الثالثة الذكر أن يشاور أصحابه ويطلب رأيهم ويكبر فكرهم ويأخذ بالأسوب ويعمل بالأقرب ومثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه عمليا فكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى هوائج البيت وتدابيره وفي الشؤون الحربية يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شاوره صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إن الناس ليزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زجا حسنا من الدنيا فقال ويم الله لو أنكم تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا أيها الأفاضل إن الشورى تدخل في مجالات مختلفة في حياتنا فتدخل في المجال السياسي الدنيوي الذي لا نص فيه قال القاضي الإمام ابن عطية ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحروب والبؤوس ونحوها من أشخاص النوادر وأما في حلال وحرام أو حد فتلك من قوانين شرع الإسلام وتدخل أيضا في المجال القضائي كما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حالم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الرأي لا يبالي بملامة الله أيها الأفاضل إن الشورى تدخل في مجال تنزيل الأحكام القطعية لأن الفقه على نوعين فقه ما في النفس ثم فقه تنزيل النفس في الواقع ومن مجالاتها أيضا الأحكام الاجتهادية الخلافية وتدخل الشورى في تنظيم مجلس الشورى الذين ينتخبون رئيس الدولة وتدخل الشورى في المجال الأسري من خطبة الزواج وتربية الأولاد وتنظيم الشؤون المنزلية أيها الفضلاء يقول المثل السائر لا خاب من استقار ولا خسر من استشار وقالوا لا عال من اتقد ولا خسر من استشار إذا كان للشورى فوائد عديدة وثمرات مزيدة منها إصابة الحق في الغالب يقول الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله في مدح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رافعا غاية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشقى البلاد به غبم الخلاف ورأس الفرد يشقيها أن العمل بالشورى قربة وطاعة لله عز وجل قال بشار بن برد إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحجم نصيح أو نصيحة حاجم أنها تلاقب الأفكار وتكامل الثقة وتبادل الخبرة والاستيلاء على ما عند الآخرين والاستفادة من الخبرات المتنوعة أيها الأفاضل إن من فوائد الشورى أنها تعطي قوة للمجتمع في أكثر من مجال إنساني يقول الإمام الشعبي رحمه الله الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء فأما الرجل التام فالذي له رأي ويستشير وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير وأما لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير الشورى تشعر المشاركين بالمسؤولية أنها تولد الثقة بين الحاكم والمحكوم وتطيب القلوب أيها الأفاضل من فوائدها أنها تقي من الاستبدال في الحكم وإبرام الأمور أن الأخذ بالشورى يضيق هوة الخلاف بين الراعي والرعية الشورى تفجر الطاقات الكامنة في أفراد الأمة وتشجع ذوي الخبرات أن يبدوا خبراتهم وتفتح المجال لكل من لديه خير للأمة أن يدلي برأيه وهو آمن فإن قبل فذاك وإن رد فقد أدى ما عليه ولا تمس كرامته ولا ينال منه أنها تكافئ نزعات التطهر والعنف إذ الآراء تعارض بالآراء ومنها أيها الأفاضل تسديد النظر إلى المشكلة من زوايا متباينة ولهذا يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله الرعي كالخيط السخيف والرعيان كالخيطين المبرمين والصلاة نراغ ولا يكاد ينتقف ويقول الشاعر خليلي ليس الرعي في صدر واحد أشير علي اليوم ما تريان وقال الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى وقرأت في كتاب للهندي أن ملكا استشار وزراء له فقال أحدهم الملك الحاكم يزداد برحم الوزراء الحذر كما يزداد البحر بموارده الأنهار وينال بالحد والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود والمستشير وإن كان أفضل رأيا من المشير فإنه يزداد برأيه رأيا كما تزداد النار بالسيف ضوءا أيها الأفاضل تلكم بعض فوائد الشورى فيجب علينا أن نطبقها بداية من ممالكنا الصغرى أي المؤسسات الأسرية التي تتكون من أب وأم وأولادهما حتى تصل إلى المملكة الكبرى التي ترأس الدولة أو ما دون ذلك من حكومة الولايات أو الحكومات المحلية أو رئاسة الجماعات والجمعيات الدينية والاجتماعية بارك الله لي ولكم بالوحيين ونفعني وإياكم بسنة سجد المرسلين إن ربي مولاي ومولاكم فاستغفروه وادعوه يستجب لكم الحمد لله على نعمه الجميلة وآلائه الجزيلة والصلاة والسلام على رسوله صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وأصحابه أولي الأخلاق النبيلة وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وتقلى عن الرذيلة أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير مشت فقد خان ومن أفتى قتلا بغير سبت فإثمه على من أفتى روى هذا الحديث الإمام ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني وقال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المستشار مؤتمن رواه الترمذي وغيره وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد قول الإمام الحسن البصري رحمه الله والله ما استشاع قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم أيها الأفاضل استشيروا نساءكم وأولادكم وعلموهم كيفية المشورة وأهميتها في الإسلام علموهم نظريا وتطبيقيا أحبتي في الله لا تظلموا أمرا بلا مشورة واستشيروا الأتقياء من عباد الله وأعطوا من استشاركم رأيا سديدا وفكرا جليلا فكن بشا كريما ذا انبساط وفي من يرتديك جميل رأي قال الإمام جعفر الصادق للإمام سفيان الثوري رحمهما الله شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى وقال الشاعر ولا تشهد الشور امرأ غير كاتم سدد الله خطانا وبارك في سعينا وغفر لنا ورحمنا yan uwa kutuban mu ta satin nan tana bayani ne akan mahimmancin tattaunawa da kuma buƙatar ba da shawara a tsakanin al'umma ta musulunci a dukkan al'amuran da za a gudanar shari'a addinin musulunci an gina ta ne akan neman shawara da tattaunawa hukuncin shari'ar musulunci ana yin ta ne da shawara al'amarin shari'ar musulunci ana yanke ta ne da shawara shari'ar musulunci ba ta yadda da mulkin kama karya ba shari'ar musulunci ba ta yadda da mulki na karfa karfa ba Allah subhanahu wa ta'ala yana siffanta al'ummar musulunci tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al'umma alqur'ani har zuwa karshen duniya da suke koyi da sahabba sun shiga cikin waɗannan sunkokin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma duk abin da aka ba ku na wani abu to wannan abun wani ɗan jin daɗi ne na duniya amma abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi alkhairi shi ya fi tabbata amma gawa ga masu waɗannan sukokin tuffasu ta farko waɗanda suka yi imani da Allah tuffasu ta biyu kuma suna dogara ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala tuffasu ta uku su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai da kuma abubuwan da aka lissafta su a matsayin albasha sannan idan suka yi kushi, sai su yaji su ne waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu suka tsaye da sallah sannan al'amarinsu ba sa yanke shi haka nan sai sun tattauna su yi shawara sannan daga cikin abin da muka azurta su da shi suna badawa a matsayin sadaka ko kuma a matsayin kyauta. ‘Yan uwa, waɗannan ayoyi masu daraja sun siffanta mummunai a lokacin da suka haɗa siffofinsu kamar haka ingancin afida ai da sallah wacce ita ce ginshikin addini ciyarwa da taimako domin ɗaukakar addinin Allah sannan aka ba su wata sifar ta daban ita ce ba sa yanke al'amari sai idan sun yi shawara a tsakanin junansu shi yasa shawara ta kasance daga cikin tsari na hukunci kuma ta kasance daga cikin tuwatsun shugabanci sannan ta kasance daga cikin ginshiƙai na siyasa a cikin addininmu na musulunci hukunci ba zai tabbata ba a cikin addinin musulunci ba tare da shawara ba Allah subhanahu ya sake bamu bayani a game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yake da tiffarsa da kuma umarnin da Allah ya bashi sai yace saboda wani tausayi daga ubangijinka ubangijin mabiyanka ga baki ɗaya sai ya zama Allah ya sa ka zama mai tauri, da ka zama mai kaushin zuciya mai saurin gushi da fusata to da duk sahabbanka sun wace sun barka to da ka yaɗe musu abin da suka yi maka na kuskure sannan ka neman musu gafara a wajen ubangijinta sannan ka nemi shawarar a duk abin da za ka yi mutunci amma idan ka zo kai nike yin wani abu to ka dogara ga Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa yana son masu dogara zuwa gare shi dan uwa masu daraja mu duba muhimmancin shawara a cikin wannan addini namu mai girma Allah subhanahu wa ya girmama al'amarin shawara ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallam a wannan ayat da ta gabata ta cikin suratu ali imran cewa ya nemi shawarar sahabbansa ya nemi ra'ayinsu ya gwada tunaninsu ya yi riko da abin da ya fi zama daidai a cikin shawarar da suka ba su suka ba shi sannan ya aiki da abin da ya fi zama kusa da gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata haka a aikace a aikace sai ya zama yana shawara da sahabbansa har al'amuran da suka shafi bukatun gidansa da yadda yake juya al'amuran gidansa kai da kuma sauran al'amurra na tafiya yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya taɓa faɗi a lokacin da sahabbansa guda biyu manya-manya waɗanda suke matsayin jinsa da ganinsa wato abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda suka ba shi shawara suka ce mutane zai ƙara musu faɗayin musulunci idan suka ganka kana sa wata kaya masu kyau in ka yi baki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yi baki waɗanda za su musulunta sai ya fito ba tare da ya sa kaya waɗansu sababbi ba ko kaya masu ado ne waɗannan sahabban na suka ba shawara cewa idan ka sa kaya wasu kaya suke kallo to wannan kayan zai ƙara muku son musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke na ke muku da Allah ba za ku taɓa yin ittifaki ku bi a game da wani al'amari ba sai kuma in saba mu in dai kuka shawara ‘yan lallai shawara tana shiga cikin ɓangarora na mu masu ɗimbin yawa, tana shiga tsarin siyasa, shugabanci, musamman inda Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da wani latti na bayani a game da yadda za a tafiyar da wannan al'amarin ba. Shi ya sa wani daga cikin alƙalai na musulunci da ake ce masa al'imam ibn Atiyya yake cewa. Ita sha manzon Allah sama yana yin shawara ne da sahabbansa a game da al'amuran yaƙi da aikawa zuwa wasu ƙasashe da makamantan haka a cikin abubuwan da suke afkuwa amma abin da ya shafi halas da haram to wannan al'amari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ke yankewa ya saukar da wa'ayi ga mace dan uwa shawara tana shiga cikin al'amarin hukunci na kotu shi yasa aka ruwaito babban khalifa daga cikin khalifofin musulunci sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yana faɗi yana cewa bai tantanta wani alƙali a kira shi alƙali ba sai ya tattara wasu sufofi guda biyu sifa ta farko ya kasance mai kamun kai baya cin hanci baya gane gane ba mai kwaɗayi ba ne sifa ta biyu ya zama mai haƙuri mai natsuwa sifa ta uku ya kasance ya san hukunce-hukuncen da aka yanke kafinsa sifa ta hudu ya zama yana shawarta yana neman shawarar mutane waɗanda suka kasance masu ƙwaƙwalwa daga cikin mutanensa sannan sifarsa ta biyar ya kasance bai damu da zargin mai zargi ba ‘yan uwa shawara na shiga cikin zartar da hukunce-hukunce har ma a cikin abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce na ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da nassi a game da su aiwatar da nassin akan abin da ya faru daban sannan kuma nassin daban shi yasa malaman mu na usul fiqh suke cewa fiqh guda biyu ne akwai abin da suke ce mishi fiqhun da abin da aka fahimta a cikin nassi sannan kuma akwai fahimtar cewa wannan nassin ya dace a aiki aukar da shi akan matsalar da ta afku a lokacin da ake magana to wannan ma yana cin abin da ake tattaunawa a kansa a yi shawara a game da shi shawara na shiga cikin hukuntar hukuncen ijtihadi waɗanda aka yi saɓani a kansu shawara tana shiga cikin tsari na zaɓen mutanen da su suke zaɓen shugaba domin a tsarin addinin musulunci ba kowane kara gama garin mutane da karuwai da 'yan daudu da 'yan duniya ga baki da ake su ne za su zaɓi shugaba ba a a wasu zaɓaɓɓun mutane masu hankali waɗanda aka yi musu shaida ta alkhairi su suke haɗuwa su zaɓi shugaba waɗanda ake ji musu ahlul shura ko ake musu ahlul hali wal aqd to zaɓen su ma sai an yi shawara sannan shawara tana shiga cikin ɓangaren zamantakewar aure tun daga neman aure aka ce a yi shawara sannan tarbiyyar 'ya'ya sannan tsara yadda ma za a tafi yadda na murnan gida dukkan wannan ana son ka zauna da kai da iyalan ku shawara yan uwa larabawa suna faɗi a cikin karin maganar su har wasu ma suka ɗauka hadisi ne ba hadisi ba ne karin magana ne larabci aka ce duk mutumin da ya yi istihara ba zai tafi ba ittihara neman shawara ba Allah da Allah ka zaba mun abin da yake zama alkhairi wanda manzon sama yayi bayanin yadda ake ittihara mutum yana da wani al'amari da ya taso masa yana son ya aiwatar da shi ya raka'a biyu na a matsayin nafila bayan yayi yayi addu'a kamar yadda ake yin addu'a da na dubbanta karanta yabon Allah subhanahu wa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma isar da addu'ar da ake da ake ce mata du'a wa istikhara Allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم غفيني فيه واو الاستخارة هنا mutum kuma ya kai sannan suka je mutumin da ya nemi shawara a lokacin da zai zartar da wani al'amari shi yi asara suna faɗi a wani karin magana suna cewa duk mutumin da ke da tawalwala yake tattalin arziki yake kula da dukiyarsa to ba zai yi talauci ba sannan duk mutumin da ke shawara ba zai tafi ba shi yasa shawara tana da fa'idoji masu yawa a cikin addinin musulunci fa'ida ta farko dacewa da gaskiya duk lokacin da aka tattauna akan wani abu ba wani bane yanke shi kadai to ana fatar kashi 95 a cikin 100 a samu daidansa in za a kuskuren kila da shi a samu kuskure biyar ba shi yasa mawaqi hasu tibghafid Allah ya gafarta masa yake ban sayyiduna Umar radiyallahu anhu a doguwar kasidar da ya masa da ake ce mata al-qasidatul umariyya yake cewa ya wanda ya ɗaukaka tutar shawara kuma ya kara tutar shawara ubangijin shawara ya saka maka da alkhairi a makwafin masu son kai shawara shi ra'ayin mutum ɗaya ra'ayin jama'a gari baya tabewa da shi idan an yi shawara ne aka nemi ra'ayin mutane amma ra'ayin mutum da shi ke tabar da gari fa'ida ta biyu yin aiki da shawara neman kusanci ne ga Allah biyayya ne ga Allah domin Allah ne ya ce a yi wa shawirhum fi am shi yasa wani daga cikin mawaka da ake ce masa wa shawirhum yake cewa idan ra'ayi ya kai an yi shi da shawara kawai zartar da shi ka nemi taimakon Allah ta hanyar ƙarfin niyya ko kuma nasiha daga wajen wani wanda ya zama mai ƙarfin niyya fa'ida ta uku lallai shawara na tattaro ta taso tunaninnukan mutane sannan tana ba da yadda a tsakanin juna sannan kuma ana samun musaye na kwarewar rayuwa wani za a ji nashi wani za a ji nashi sannan ana fa'idantuwa da kwarewa daga wasu sannan fa'ida ta gaba daga cikin fa'idojin neman shawara da kuma yanke al'amurra ta hanyar yin shawara lallai shawara na ba da ƙarfi ga al'umma sannan ta ƙarfafu al'umma gabaki ɗaya saɓanin a ce ra'ayin mutum ɗaya shi yasa ake ruwaitowa ɗaya daga cikin tajiya ya limamu sha'abi wasu ma sun danganta magana zuwa ga sayyidina ali amma kamar da limamu da zai haƙi ya ruwaito maganar al-imamu sha'abi ce yace mutane sun kasu gida uku akwai cikakken mutum akwai rabin mutum akwai wanda ba mutum bane ga shi amma ba mutum bane shi ya eh, kama da mutane cikakken mutum shine wanda ga shi yana da ra'ayi mai kyau sannan ba zai yanke al'amari ba sai shawara abin mutum shi ne wanda yake da ra'ayi amma kuma baya shawara wanda ko ya zama ba shi da amfani ba mutum bane shi shi ne ba ra'ayi ba shawara ba yi tunani ne ki kuma zai shawara da kowa in ya tashi zai kwaba abin da ya gada dan uwa shawara na ƙara sa mutum dukkan al'umma su ji kowa cewa aiki na shi ne ba na wasu kefantattun mutane ba sannan shawara na sa yadda tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta sannan ta tsarkake shugaba ya san an yadda da shi sannan mabiya su ba su ji cewa shugaban su ya yadda da shi ɗan uwa fa'idoji daga cikin fa'idojin shawara daga ciki akwai shawara tana hana yin mulkin kama karya a cikin yanke hukunci ko kuma ɗaukar hukuncin al'amurra lallai yi huko da shawara yana kawo karancin saɓani a tsakanin al'umma sannan kuma bayan haka yin aiki da shawara na buɗe damammaki da ƙarfafan mutane wani idan ya ji yana da wani tunanin da zai bada domin ci gaban al'umma ba zai noke ya zo kare ba zai bayyana ra'ayinsa in an anka fa ni'ima idan ba a anka ba to ya san ya soke nauyin da ke kansa kuma ba tare da yana jin tsoron za a tsangwame shi ko a cutar da shi ba don uwa lallai yin shawara na karanta samun ‘yan zafi a cikin al'umma, ‘yan zakewa masu wuce gona da iri, in ana yin shawara to za a rage irin wannan zafin tunanin a tsakanin al'umma. Domin ra'ayi ana yaƙarta ne da ra'ayi, ba a yaƙar ra'ayi da ƙarfin bindiga ko kuma ƙarfin mulki, a ana yaƙar ra'ayi ne da ra'ayi. Sannan daga cikin fa'idojin shura tana ba da damar yanke hukunci da samar ma kowace matsala magani ta hanyoyi mabambanta ta hanyoyi mabambanta an ruwaito daga sakiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu yana cewa ra'ayi kwara ɗaya kamar abawai tsaron ambanta idan ra'ayoyi suka zama guda biyu to sun zama kamar wasu zarrika ne guda biyu aka tirke su aka haɗa su a waje daya idan ra'ayoyi suka haɗu suka zama na uku to sai su ba da igiya mai ƙarfi wacce ba za ta iya kwancewa ba wani mawaki yana cewa ya ku abokanai na ra'ayi ba a wajen mutum ɗaya yake ba ku nuna mana abin da ya cancanta yau Ke in aikata al-imam ibn qutayba ya ruwaito yake faɗa yake cewa na karanta a wani littafin mutanen hindu cewa wani sarki daga cikin sarakunansu ya tara masu ba shi shawara ministocinsa sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya sarkinmu lallai sarki mai ƙarfin niyya yana ƙara niyya mai ƙarfi ta hanyar shawarar masu ba shi shawara kamar yadda teku yake ƙaruwa ta hanyar ƙanana ƙananan koguna da suke zuwa su zangara zuwa gare shi sannan shi wannan sarki yana samun ƙarfin niyya da ra'ayi abin ta hanyar abin da ba zai samu ta hanyar ƙarfi ba da kuma da kuma sojoji kuma shi wanda ya nemi shawara ko da wanda ya nemi shawara a wajensa shi ya fi shi to zai karu da shi idan kai ka ci wanda ka nemi shawara a wajensa ya baka shawara to za ka karu da shi saboda haka ya uwa wajibi ne kan mu aiwatar da shawara a cikin rayuwarmu tun daga masarautar mu karama abinda suke ce ma masarauta wato gidanka kenan ai kowa a gidan shi sarki ne haka bahaushe ke cewa sannan har zuwa ga shugabancin al'umma gabaki daya wannan zai taimaka domin jawo al'umma yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa a cikin wani hadisi yace duk wanda ya faɗi abin da ban faɗa ba to ya tanadi wajen zaman sa a wuta mutum ne ma manzal da sama karya ka faɗi hadisin da baka da tabbas akan ingancin sa manzo sun ya ce mutum ya tanadi wajen zaman sa a wuta abu nabi ya ce duk wanda dan uwansa ya nemi shawara a wajensa sai ya bashi mummunan ra'ayi to hakika ya cuci dan uwan nan nasa ya ci amanar sa daga cikin babin cin amana akwai mutum ya yadda da kai ya ce ka ba shawara amma ka ba shawara banza sannan duk wanda ya bada fatawa alhali ba ya tabbas akan fatawar da yi a kanta. to duk wanda ya je aiki da wannan fatawar da rubin na kan ta kun ga wannan hadisi yana da banki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka nemi shawarar sa to an amince masa sannan al-Imam al-Bukhari ya faɗi a cikin al-Adab al-Mufrad ya kawo maganar tabi al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam al-Hasan al-Basri yana cewa wallahi wasu mutane ba su taɓa zama su shawara ba face sai Allah ya shiryatar da su fiye da abin da suke kai sai ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayat suratul shura wacce ta gabata a baya a farkon ba. Allah madaukakin sarki yana cewa kuma al'amarin mummunai shawara ne a tsakanin su dan uwa ku yi shawara da matan ku kar ku ki shawara da matayen ku hadisin da ke cewa ku yi shawara da su ku saba muku hadisin ƙarya ku yi shawara da ƴaƴan ku ƴan uwa ku koya ma 'ya'yanku yin shawara a tsakanin junanku ko da ba ku ke su ci gaba da yi ku bayyana ma 'ya'yanku da matanku mahimmancin yin shawara a cikin addinin musulunci ku karantar da su a karance ku karantar da su a aikace Yan uwa kan ku yanke wani al'amari ba sai kun yi shawara kuma ku nemi shawaran masu tsoron Allah daga cikin bayan Allah sannan duk mutumin da ya nemi shawara ku ku ba shi ra'ayi ingantacce ku ba shi tunani mai kyau kar ku cuce shi Mawaƙi yana cewa ka kasance mai sakin fuska mai yawan kyauta mai sakin jiki ga mutane kuma duk wanda ya nemi shawarar ka ba shi ra'ayi mai kyau kar ka masa ruwan ra'ayi an ruwaito al-imamu Ja'far Sadiq rahimahullah ya ce ma almajirin sa al Sufyan al-Thawri rahimahullah yace ka nemi shawara a cikin al'amarinka wanda za ka nemi shawara daga gare su su ne waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mawaki yana cewa idan za ka yi shawara to kada ka nemi shawaran mutumin da ba zai rufa maka asiri ba Allah subhanahu wa ta'ala ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الأمان والأمن في بلادنا اللهم احفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ جميع بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الإيجاد اللهم اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واقفنا بفضلك عمن سواك اللهم لا تردنا خائبين اللهم أجثنا اللهم أجثنا غيثا عنيئا اللهم أجثنا غيثا نافئا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثقف القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون